Mazauna yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro a Najeriya musamman a yankin arewacin ƙasar na ci gaba da zaman zulumi saboda a cewar su har yanzu ba su ga wani canji ba duk da matakan da mahukunta ke ɗauka na dakile ayyukan 'yan fashin daji. A ƙarshen makon da ya gabata ma an samu rahoton cewa 'yan bindiga sun yi wa 'yan banga waɗanda suka kammala karɓar horon dabarun samar da tsaro kwanton ɓauna suka yi musu ruwan alburusai a yankin gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. abubakar muhammad eh ne sakataren kungiyar banga a jihar sokoto suna shigowa sun ka buɗe musu wuta to ubangiji yake an shi da iko ne ya tsare su babu wanda ya mutu a cikinsu sai dai mutum ɗaya daga cikinsu wanda ya samu rauni ga hannu ta halibin bindiga da an shi da an kiri bindiga amma su ko sun samu nasarar kawai ɗan ta'adda guda hudu. na zanta da wani mazaunin yankin isa da ke gabacin sokoto wanda shi ma ya shaidi yadda wannan lamarin ya faru. Nuna na Kasim Abdullahi Isa tsohon ciyaman na matasa na Isa lokal Lamar. Mota biyu ce ta su yan banga din. mota guda ta gaba ta riga ta sha. Ta baya su sha ba sai ta yi kona sai ta shiga cikin garin kai ba da sai suka sai sun ka ji su cikin garin kai ba din suna shiga mutane sun ka ko wurin sai sun tambaye su da Allah ina yan mun ganin sun kai sun ce su ba su ba sai da sun kai ba sai sun ka bude musu wuta akwai mutum biyu na Isa da wani yaro ya kace bayan na magaji da wani yaro Kabiru dan Ali nan take sun ka kashe su da ainihin Usman Zala shi kuma ainihin dan cikin garin kai ba ne nan take su sun sun ka kashe su ta sai je je an ka zara su da sai ni kaina ana cikin wa'anda na sha da wannan tare da sun kai wani abu da ke ɗaure kai shine yadda mahukunta ke ikirarin suna ɗaukar matakai kamar yadda a makon da ya gabata gwamnan sokoto aminu waziri tambuwal ya furta cewa muna ƙara gode ma jami'an tsaro saboda a kwanan nan an tsananta kwarai wurin kai hare-hare ga 'yan ta'adda har wuraren su ta sama da ta ƙasa kuma waɗannan matakan za su ci gaba muna roƙon al'umma su ƙara bada haɗin kai to ko mazauna yankunan sun ga tasirin waɗannan matakan da ake ɗauka wallahi ba gaskiya bane wallahi tallahi ba gaskiya bane babu wani hari wanda aka kai wallahi ba gaskiya bane wallahi in dan soji suna nan suna yawo da sojoji wallahi tallahi babu wani abu da tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni wanda kuma mataimaki ne na musamman ga ministan yan sandan Najeriya Idris Muhammad Gobir ya ce halin da jama'ar yankin suka samu kansu ciki babu wani sauyi da suka gani gajiya ce kawai muka yi da faɗin abubuwan da suke faruwa muka kama baki da muka yi shu muka bar mu Allah iko sai bala'i da masifa kullum mutane suke ciki wannan abu so yana da kyau operation ɗin da aka yi a zamna da mutanen da addarwa da tsaki kwamitin na security wanda aka ce sarkin musulmi yana jagoranta a zamna da mutanen wani a tambaye su menene problem ɗin nan shi yaya abin nan ke faruwa bisa ga yadda lamarin rashin tsaro ya kice kicen yawa a Najeriya duk da matakan da mahukunta ke ɗauka jama'a da yawa na ci gaba da addu'o'i neman sauki daga wurin Allah Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya